da kasancewa tare da mu a cikin shirin farko na sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan rana ta uku ga watan Disamban shekara ta 2021. Za mu yaye labulen shirin da jaridar Lanketar wacce a cikin hutawarta ta 2657 ta ranar Alhamis 2 ga watan Disamban shekara ta 2021 inda ta yi zance a cikin shafinta na biyu. Tana mai kyalla ido tare da az'ayar tambaya, shin a ƙarshe hukumar zartaswa ta cimma burin sake fasalin kundin ma'adanai? A cikin tattaunawa na tsawon watanni da yawa tuni sake fasalin dokar harkar ma'adanai na Nijar wanda aka fara daga shekarar 2006 na iya zartar da wani babban matakin ƙarshe gabatar da ƙudurin a majalisar ministoci sa'an nan a amince da shi a majalisar dokoki ta ƙasa. Jarida ta ce an riga an gudanar da taron bita don ba da bayani kan takardar a cikin kwata na biyu ko kuma dai trimester kuma tawagogin da ke kula da gyare-gyare a ma'aikatar ministan ma'adanai tamadan Usaini Hadizatu Yakuba sun yi imanin cewa aikin ya kusa shiryuwa tsabtsabtsab. Wannan bitar na sa Nijar ta zama mai shan hankali ga masu saka hannun jari. Duk da haka, ya kamata kundin tsarin nan gaba ya dace da na ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka ta yamma kuma ya ɗauki matakai kan ƙungiyoyin harkar ma'adanai ta fuskar cikin gida da mutuntawa zuwa ga al'ummomi. Ita kuma jaridar La Nation A cikin fitowarta mai lamba dubu da da da arba'in ɗaya ta ranar ɗaya ga watan Disamban shekara da da ashirin ɗaya a cikin shafi na bakwai mai da hankali ne ta yi kan maganar kahohin sadarwa media, tana mai ba mu labarin cewa a ƙarshe dai an sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa da ake kira Convention Collective bayan shafe sama da shekaru goma ana gwabza ƙazamar takaddama da ɗage-ɗagen lokaci da ta ci ba ta ci ba. Ministan sadarwa na yanzu a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Ahmadu Muhammadu ya samu nasarar cimma wannan daftarin yarjejeniyar haɗin gwiwa ga manema labarai da ma'aikatan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu da suka daɗe suna jira a jamhuriyar Nijar. An rattaba hannu kan wannan muhimmiyar takarda a ranar 29 ga watan Nuwamban shekara 2021 a ɗakin taro na ma'aikatan ministan sadarwa a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar Kodi ta sadarwa sai SA kuma a ƙarƙashin shugabancin ministan ma'aikata da kariyar jama'a kuma a gaban ministan sadarwa da kulɗa da cibiyoyin ma'aikatan ƙasa. A nata bangare jaridar Le Courrier ta ranar 2 ga watan Disamban shekara 2021 mai lamba 686 a cikin ta na bakwai zance ta yi a kan wani batun alkeri wanda shi ne samar da zaman lafiya wanda masu iya magana ke cewa ya zama ɗan sarki. aika ne da wani kwamitin ƙasa mai suna konifrat ya aiwatar zuwa ga al'ummomin garuruwa da ƙauyuka ɗari da ashirin a ƙaramar hukumar makalandi waɗanda sun yi alkawarin yin watsi da cin zarafin mata da ƙananan yara A wani tsarin aikin kwanaki goma sha shida na fafatakar yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara, kwamitin kula da al'adun gargajiya na Nijar Konifarat ya shirya bikin ayyana ƙudurin yin watsi da cin zarafin mata da ƙananan yara da al'ummomin ƙauyuka da garuruwa ɗari da ashirin ke yi a cikin ƙaramar hukumar Makalandi. Jaridar ta ce an gudanar da wannan taron ne a gaban ministan kula da harkokin mata da kariyar yara. 'yan majalisar dokoki na ƙasa da suka hito daga jihar Talabiri. Wakilin UNICEF da magajin garin Yamai ta ɗaya, magajin garin Makalandi, sarkin Makalandi, shugabannin ƙauyuka da dama a cikin gundumar jama'a da yawa da sauran baƙi da suka hallara. Bikin ya gudana a ranar Asabar 29 ga watan Nuwamban shekara 2021 wanda ya kamata a yi shi a garin Makalandi amma aka maido shi a nan ya mai ganin halin karancin tsaro da ake fama da shi a cikin yankin talabiri. A cikin fitowarta ta 632 ta ranar Asabar 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2021, jaridar Lactalite a cikin shafinta na shidda zancen difi Ingila ne ta yi, inda ta sanar da mu cewa shagulgullan za su soma tun daga ranar 13 ga watan Disamba. 'Yan kwanaki kaɗan kafin bikin karɓa-karɓa na ranar 18 ga watan Disamban shekara 2020-2021 da Ingila. Shugaban kwamitin shirya taron mai baiwa shugaban ƙasa shawara Abdullawan Maruma ya jagoranci taron manema labarai a hedikwatar kwamitin da ke kula da tsare-tsaren sallar. jarida ta ce ya kasance a gaban mambobin kwamitin da kuma ɗimbin 'yan jarida da suka zo a wurin. Yanayin shirye-shiryen wannan biki, wanda za a yi bikin kaddamar da shi a ranar sha uku ga watan Disamba, ƙarƙashin jagorancin Firaminista shugaban gwamnati ya kasance ɗaya daga cikin mayan batutuwan da aka fi mai da hankali a wannan taron manema labarai in ji jaridar. Har wa yau, shugaban kwamitin ya bayar da albishirin cewa shirye-shirye da duk wasanni da al'adu da aka tsara kuma za a gudanar da su kamar irin yadda lamuran suka kasance a lokacin sallar dosa soga agadar sakoni tawa sakola da kuma talabiri candalo. A cewar shugaban kwamitin an karɓi dukkanin ayyukan gine-ginen da aka tsara na samar da ababen more rayuwa ga jama'a. Jaridan nan mallakar gwamnati mai fita a kowace rana Le Sahel zancen ganawar da shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya yi tare da ƙungiyoyin masu zaman kansu da ci gaba ta yi a cikin shafinta na biyu a fitowarta ta dubu goma da ɗari biyu da talatin da uku. Tana mai sanar da mu cewa A cikin makonni masu zuwa, gwamnati za ta shirya tarukan ƙasa kan sake fasalin aikan ƙungiyoyi masu zaman kansu da na ci gaba a Nijar, in ji mai daraja Muhammad Bazum. Alakulla halin, a cikin makonni masu zuwa, gwamnati za ta shirya tarukan ƙasa kan sake fasalin aikan ONG da Association de Development a Jamhuriyar Nijar. Waɗannan tarukan za su gudana a ƙarƙashin kulawar Firaministan ƙasar shugaban gwamnati tare da wakilin gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu na ONG da Association de Development, wakilan ƙananan hukumomi da wakilan waɗanda abin ya shafa, a bakkanan kulɗar fasaha da kuma masu hannu da shuni. Jaridar ta ci gaba da bamu labarin muhimman batutuwan da ke cikin ajandar taron kamar haka. mahimmanci da ingancin tsarin shari'a da hukumomi masu kula da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Nijar. Gudunmawar ayyukan cikin gida na ƙungiyoyi masu zaman kansu. Haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran abokanan kulɗa irin su gwamnati, ƙungiyoyin ƙananan hukumomi, ƙungiyoyin al'umma, abokanan kulɗa da na fasaha da masu hannu da shuni. Bayar da kuɗaɗen ƙungiyoyin masu zaman kansu da ƙungiyoyin ci gaba, larwai da kulawa da ayyukansu. jaridar ta ɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin jawabin da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya yi a lokacin ganawar da ya yi da wakilan ƙungiyoyin yana mai cewa dangane da haka ina gayyatar ku da ku shiga cikin waɗannan ayyukan da muka maida mu hankali ga dangadan na gama gari za a fasar shawarwarin da za su fito daga waɗannan tarukan zuwa wani shiri na aiki wanda za a aiwatar da shi ta hanyar haɗin kai in ji jaridar Ita kuma jaridar Nijar Entar mai fita a kowane mako, hankali ta maida kan irin karramawar da aka yi wa jamhuriyar Nijar ta hanyar gayyata, kulawa yabawa. Jaridar ta yi mana dalla-dalla don mu lura mu gane a cikin shafinta na biyu na fitowarta ta ranar 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 mai lamba 44 tana mai cewa taron demokuraɗiyya da za ya gudana a ranakun tara da goma ga watan Disamban shekara ta 2021 bisa ga fasahar da shugaban ƙasar Amurka ya ƙirƙiro. Wannan taron zai tattauna manyan jigogi guda uku na kariya daga mulkin kama karya yaƙi da cin hanci da rashawa da yaƙi da kuma inganta mutunta hakkin ɗan adam. Shugabannin ƙasashen Afirka goma sha bakwai ciki har da jamhuriyar Nijar ne aka gayyata domin halartar taron. Yadda ta ce wannan karramawar da ƙasar mu ta samu shine yabo da amincewar ƙoƙarin ƙasar Nijar kan turbar demokuraɗiyya da shugabanci na gari abubuwan da ke da muhimmancin gaske sosai wajen mai girma shugaban ƙasa Muhammad Bazum. Don ƙarin godiya ga wannan karramawa da aka yi wa ƙasarmu, sai mu kalli ɓangaren ƙasashen da ba a gayyata ba. jarida ta ce mun lura da rashin halartar dukkanin ƙasashen arewacin Afirka, Algeria, Libya, Morocco da Tunisia, har ma da ƙasar Masar. A nata ɓangare, jaridar nan mai barkwanci ta Bushiyali son. Labarin mugun nihin da 'yan adawa suka sa ma gaba ta bayar a cikin shafinta na uku na fitowarta ta 291 ta ranar 1 ga watan Disamban shekara 2021. Tana mai bayani akan iftila'in da ya kwaru garin Tera. Sakamakon mummunar ajanda na 'yan adawa masu kishirwar son mulki an kashe mutane biyu tare da jikkata wasu da dama. Irin wannan lamari ne ya kwaru a Tera a ranar Asabar 27 ga watan Nuwamban shekara 2021 sakamakon mazaharar da aka yi kan ayarin motocin sojojin Faransa a Nijar kan hanyarsu ta wucewa. A zahiri, abin ya kasance tashin hankali da damuwa, abkuwar hakan ya farkar da fitinar da ke kwanci. Jaridar ta bushiya ta aza ayar tambayar cewa, shin har 'yan adawar siyasa da mayan magoya bayanta sun sani tun da wurcewa wani abu mai tsanani zai faru a ranar Asabar a Tera? Da wannan bala'i ya faru, sai rubuce-rubucensu suka soma hutawa nan da nar kamar an riga da mantuna an shirya su yayin da suke jiran abubuwa masu ban tausayi su wakana in ji jaridar. Ga 'yan adawar da ke cikin gamayyar jam'iyyun siyasa masu neman sauyi kafa wanda shi ma yayi la'akari da tashin hankalin biyo bayan zaben watan Fabrairu a cewarsu abin da ya faru a tera ba komi bane illa mummunan laifin da su a wajensu. wanda ya aikata shi ba kowa ba ne face gaban jamhuriya shi kenan kuma mun tafi kamar yadda aka saba duk lokacin da irin wannan damar ta samu da ita 'yan adawar ke amfani a kowane lokacin don kiran taron jama'a a cewar jaridar talekirison a cikin sanarwar manema labarai da suka fitar a ranar 27 ga watan nuwamban shekara 2021 'yan mintoci kaɗan bayan bala'in 'yan adawar hutawa suka yi suka yaba ma al'ummar doso da talaberi musamman na tera saboda cewarsu sun aikata kyakkyawan aiki na kare ƙasa. Babu buƙatar sai an tuntuɓi wani ƙwararre kan harkar cincirundan jama'a don fahimtar cewa wannan shi ne neman harzuƙar sauran 'yan Nijar da ke kan hanyar ayarin motocin da aka kai wa hari su bi sahun abin da ya kwari tera jaridar ta ci gaba da cewa. Ta haka ne wutar ta tashi magoya bayan abin waɗanda cikin albashin 'yan adawa su yi jinkirin yin aikinsu ba tare da goyon bayan masu ƙwarewa kan ɗaukar hoto da bidiyo irin na mugun abu. Hotunan da aka zaɓa a hankali waɗanda suka dace da fina-finai masu ban tsoro aka watsa su sosai a saman shafuka na sada zumunta. Sanarwar da na farko ya yi ta ce ta ja hankalin jaridar niya wacce ta yi bayani a cikin shafinta na biyu a fitowarta ta ɗari da ɗaya ta ranar biyu ga watan Disamba 2021. Muhammad Usman ya ƙetare iyaka ta hanyar wuce gona da iri. ‘Yan Nijar da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da sake sakin layin da Muhammad Usman ya yi a kafafen yada labarai. Shi wanda ya kira kansa mai son zaman lafiya ya sake gabatar da wani jawabi mai kira da a tayar da fitina. Fitowar Muhammad Usman ta baya-bayan nan a kafafen yada labarai ya rage masa kima akan kan idon ɗimbin 'yan Nijar da har yanzu suka yi imani da shi. A wani abu mai kama da kira zuwa ga tayar da kayar baya a ƙarƙashin tsarin wasan kwaikwayon tsohon shugaban ƙasar wanda ya rasa da wace irin ƙafa yake taka rawa. Gaba ɗaya ɓata ma kansu tsari abin da ake ce ma ko ka faɗi alheri ko ka yi shiru. Jaridar ta ce marmakin ya kimtsa ya nemi wuri ya laɓe ya ci gaba da zamansa a cikin harabar majalisar dokoki ta ƙasa sai gashi yana cikin wani wasa mai haɗarin gaske a gare shi. Jaridar Kanar Amfiri A cikin hutawarta ta ranar talatin ga watan Nuwamban shekara ta 2021 mai lamba 285 nadama ta yi a kan wata katobara da ita da kanta ta yarda cewa ta yi har ma daga bisani ta nemi ahuwa da a yafe mata sakamakon wani cin zarafin da ta yi wa hudu daga cikin matan shugabannin ƙasar nan game da hukumar da ke kula da sa ido kan kafofin sadarwa sai CSA a cikin shafi na bakwai na jaridar ta yi zance kan irin jan kunnen da aka yi mata. jaridar landefandan mai ita kuma jaridar landefandan mai lamba 285 ta ranar 30 ga watan Nuwamban shekarar 2021 ta ambato irin yanda aikin jarida yake maganar shan